jagoran tawagar 'yan majalisar dokokin amurka kenan mr daral isa ke bayani ɗazu-ɗazun nan a ofishin jakadancin amurka da kenan abuja inda yake cewar sun zo su ji abin da suke son ji daga gwamnatin najeriya dangane da batun haƙƙin bil'adama da kuma ceto 'yan matan cibo kana da kawo ƙarshen ta'addancin 'yan boko haram dan majalisar na amurka ya ce cin hanci da rashawa ya mamaye rayuwar mafi yawan 'yan najeriya wanda hakan na iya yin tarnaki a yakin da ake yi da ta'addanci ya hori 'yan najeriya da su haɗa kai da gwamnatin shugaba buhari don a tabbatar an mukushe ta'addancin 'yan boko haram a gaba daya inda ya ce amurka bata damu daga ina shugaban najeriya ne yanzu ya fito ba su babban abin su a nan shine a samu kyakkyawan shugabanci mai cike da adalci ya ce ya san shugaba muhammadu buhari a matsayinsa na tsohon janaral ɗin sojan najeriya tabbas maganar boko haram kwanan nan za ta zama tarihi resources, no civil government. ita ma yar majalisar dokokin amurka jackson ne ta ce irin barna da yan boko haram ke wa jama'a akwai buƙatar yan najeriya su haɗa kai da wannan gwamnati don a samu mafita 'ya'yan ƙungiyar nan da ke fafutukar ceto yan matan chibok wato bring back our girl da dama ne suka mamaye ofishin jakadancin na amurka da kenan abuja suka kuma gana da yan majalisar na amurka Adiza Bala Usman da ta jagoranci masu fafatikar daga bisani ta min karin bayani. Yanzu mun samu tabbas cewa gwamnatin Najeriya ta tashi haikan za ta wannan yakin da kawo Boko Haram karshe. Jiran Buhari ya fito ya ce baya karshen shekarar nan za a kawo karshen Boko Haram saboda haka mun tabbata cewa 'yan matan nan za a ceto su a dawo da su cikin wannan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya